صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan mace da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 26 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 12 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 198 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1823 edward jenner kwararren likita ɗan ƙasar ingila wanda kuma ya gano allurar rigakafin cutar agana ya rasu an haifi edward a shekara ta 1749 sannan a lokacin yana ɗan shekara 45 a duniya yake kuma zaune a ƙasar india ya yi nasara wajen gano allurar kafin cutar agana a shekara ta 1769 ne edward ya fara yi wa mutane allurar kafin wannan cuta da haka kuma wannan allura da edward ya samar ta kubutar da miliyoyin mutane a duniya daga cutar ta agana. masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1950 kasar india ta zama jamhuriya bayan samun yancin kan kasar india daga mulkin mallakan turawan burtaniya rachan san ya zama shugaban kasa sai kuma jawahir la'al nahru a matsayin prime minister tsarin tafiyarwa na kasar india dai yana bisa tsarin majalisa ne inda prime minister ne yake da karfin iko da kuma zartarwa yayin da shugaban kasa kuma ba shi da karfin zartarwa kasar india dai ita ce kasa ta biyu wajen yawan jama'a a duniya bayan kasar china kasar ta india tana makwabtaka da kasashen pakistan bangladesh nepal china da kuma myanmar da ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 39 sa gabata a rana irin ta yau wata kungiyar 'yan ta'adda makiya jamhuriyar musulunci a kasar iran wadda ake kira da haɗaɗɗiyar kungiyar gurguzu ta kasar sun kai wani farmaki a kan garin amur daga arewacin kasar iran da nufin mai da shi su? sai dai bayan wannan harin kungiyar ta gamu da turjiya daga dakarun kare juju halin musulunci a garin waɗanda suka tarwatsa su baki ɗaya sa kuma kashe da dama daga cikinsu bayan kuma sun kama wasu sannan sauran kuma suka tarwatse a cikin dazuzzukan yankin sakamakon wannan gumurzu da aka yi wasu daga cikin dakarun kare juyin juhalin musuluncin da ma wasu daga cikin jama'ar gari sun rasa rayukansu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a kira zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yi wa manyan hafsoshin sojin ƙasar ritaya kasashen rasha da kuma iran sun bukaci a ceto yarjejeniyar nukiliya a fagen wasanni kuwa za a ji cewa kasashen jamhuriyar makaradiyar congo kamaru mali da kuma congo sun wuce a zagayen kwata final Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wa manyan hafsoshin sojin ƙasar ritaya a wannan talata matakin a cewar wata sanarwa da mai ba shugaban ƙasar shawara kan harkokin watsa labarai Femi Adesina ya fitar ta ce shugaban ya amince da ritayar manyan hafsoshin sojin buhari ya kuma gode wa hafsoshin sojin masu ritaya tare da yi musu fatan alheri hafsoshin sojin sun hada da babban hafsan sojin kasa janar tukur buratai da babban hafsan sojin ruwa vice admiral ibok ekwe ibas da babban hafsan sojin sama air marshal sadiq abubakar da babban hafsan tsaron kasar janar abayomi olani sanki tuni dai shugaban ya nada sabbin manyan hafsoshin sojin da za su maye gurbin su da suka hada da janar leo irabor da aka nada babban hafsan tsaro da janar ai tahiru a matsayin babban hafsan sojin kasa sai real admiral az gambo da aka nada babban hafsan sojin ruwa sai iya vice marshal io amayo a matsayin babban hafsan sojin sama a najeriya da an jima da 'yan kasar ke bukatar shugaba muhammadu buhari da ya sauke manyan hafsoshin tsaron kasar bisa zargin su da gaza wajen magance matsalar tsaro a kasar kotun jihar kaduna da ke sauraron shaidu kan shari'ar da ake wa shugaban kungiyar harkar musulunci a najeriya cewa da sheikh ibrahim alzazzaki ta dage zaman har zuwa watan maris mai zuwa a zaman da ta yi yau talata babbar kotun ta kaduna ta ce za a ci gaba da shari'ar a ranakun takwas zuwa tara ga watan maris na wannan shekara a jiya litinin ne kotun ta fara sauraron shaidu kan shari'ar da ake wa shak sassaki da mai ɗakin sa malama zinat da ake tsare da yau sama da shekaru biyar a wani labari kuma daga najeriya rahotanni sun ce mutum ɗaya ya rasa ransa wasu kuma da dama sun jikata lokacin da jami'an tsaro suka tarwatsa zanga-zangar magoya bayan shek zazzaki ɗin a abuja lamarin ya faru ne a yau talata a yankin mai maitama kusa da ofishin hukumar kula da kare hakkin ɗan adam a inda jami'an tsaron suka yi harbe-harbe da haƙi mai sa kwalla domin tarwatsa almajiran zagzakin a cewar rahotannin kasashen rasha da iran sun mika wani kira a wannan talata na ceto yarjejeniyar nukiliyar iran wannan bayanin ya fito ne yayin wata ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen biyu suka yi a birnin moscow ganawar jami'an biyu ita ce irin ta farko tun bayan da shugaba joe biden na amurka ya kama aiki wanda ake sa ran zai iya dawo da amurka a cikin yarjejeniyar nukiliyar tattaunawar ta moscow na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ministan harkokin wajen iran muhammad jawar zarif ya buƙaci amurka da ta wa ƙasar ta takunkumi domin juya akalar katobar da tsohon shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya yi musamman na ficewa daga cikin yarjejeniyar ta goma sha biyar. to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran hukumar kula da samar da abinci da raya ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya cewa da fawo ta yi gargaɗi game da yiwuwar kusan farin dango a wasu sassan kasashen habasha da kuma kenya a cikin makonni masu zuwa cikin wani sabon rahoton hukumar ta fawo ta bayyana cewa lokacin sanyi a faɗin yankin kahon afirka kan iya saukakawa farin dangon shiga sassa masu yawa na kenya da kuma habasha ta ƙara da cewa tuni aka fara ayyukan feshi da ƙasa da sama a ƙasashen biyu domin rage yawan farin da ke akwai yanzu haka ta yadda yawan hayyafar su kan iya raguwa a farkon watan nan ne gwamnatin habasha ta sanar da tura jiragen sama domin yaƙi da kutsan farin dangon ana amfani da jiragen ne wajen tantance yanayin kwarar farin da kuma feshin magani a yankunan da suke To a fagen wasanni kuwa a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasa masu murzata maula a gida wato shan wanda ke gudana a kasar kamaru a yanzu haka kasashen jamhuriyar demokradiyyar congo da mali da congo brazzaville da kamaru mai masaukin baki sun samu nasarar tsallakewa a zagayen kwata final jamhuriyar demokradiyyar congo ta samu nasarar wucewa ne bayan da ta lalasa jamhuriyar niger da ci biyu da daya a wasan da suka buga jiya a birnin yawunde wanda hakan yasa aka yi waje da jamhuriyar niger din a gasar ita kuwa congo brazzaville ta lalasa libya ne da ci daya da nema a gungun ba wanda ya ba ta damar tsallakewa a matakin kwata final sai a ranar 30 ga watan janairu ne kamar ta karawa da mali a wasannin su na kwata final to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya. yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za a fara da sauraron shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin nan na Afirka a yau. Shirin ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi magana ne akan zaman kotun shari'ar jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakub Alzaki tare da mai ɗakin sa wanda aka buɗe daga jiya zuwa yau a birnin Kaduna da ke Najeriya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar litinin din da ta gabata ne aka sake buɗe wani zaman shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakubu alzazzaki da mai ɗakinsa a birnin kaduna da ke jihar ta kaduna gabanin fara yin zaman shari'a ta kano dai an yi wasu zama na kotu masu yawa a birnin tarayya abuja tun bayan wake Zaria ta shekara ta 2015 wannan ne ya sa da dama masu wato bibiyar shari'ar ke yin tambaya akan ko me yasa ake jan zaman shari'ar na wannan tsawon lokaci ga abin da ɗaya daga cikin lauyoyi masu bayar da kariya ga sheikh ibrahim yakubu alzaki yake cewa sunana barista haruna magashi ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare shag ibrahim elzakzaki a shari'o'i da ake yi tun daga shekarar 2015 zuwa yau to ita an yi shari'o'i da yawa an yi waɗansu a kaduna an yi waɗansu a abuja waɗanda aka yi a abuja cikinsu mafi muhimmanci ita ce wadda lauyoyin malam ɗin suka shigar da ƙara don tabbatar da 'yancin shi malam ɗin da matarsa malama zina shine wanda a cikin karkashin shekarar 2016-2016 kenan justice kola wale na federal high court abuja ya ba da odar a saki malam da malama a biya su diya a gina musu gida da sauran tanade-tanaden shari'a to an kammala wannan tun a wancan lokacin duk da har yanzu ba a bi umarnin kotun ba Sosai sai shekarar 2018 kuma sai aka dawo da malam kaduna aka shiga da kara akan ana zargin shi da laifuffuka guda takwas wanda suka hada da tunzura mutane su yi kisan kai da wasu tarkacen tuhumomi waɗanda ba su da kan gado. to tun a 2018 shekara 2018 kenan zuwa yanzu sai a ƙarshen shekarar 2020 din sannan aka fara ita shari'a din a baya an ta shigo da wasu abubuwa ne da yake kafin a fara shari'a akwai abubuwan da akan gabatar haka to dai fara shari'ar da sauraron shaidu da karanta caji an fara su ne a ƙarshen shekarar 2020 din da ta wuce. to zuwa yanzu shi bangaren lauyoyin gwamnati masu tuhuma kenan sun gabatar da shaidu guda goma sha daya da yake akan ba da kwana bibbi ne saboda a samu lokaci a saurari shaidu da yawa kuma kamar a yau kenan aka saurari shida na sha ɗaya an ɗaga zuwa takwas da tara ga watan march domin a ci gaba da sauraron shaidunsu wanda sun yi alkawarin a wannan zaman ne za su kawo shaidunsu na ƙarshe to abinda masu lura da masu nazarin al'amura za su gani shine lalle ita wannan shari'a ba za ta rasa nasaba da siyasa ba saboda tun daga shigar da ita shari'a ɗin dama akwai magana cewa a wancan lokaci shekarar 2018 an waɗansu sun ga kaman alamun cewa gwamnatin tarayya tana sassautowa akan al'amarin shi malam zakzaki to sai suka ji tsoron kar ta zo da maganar cewa ko za a sallame shi a sake shi ko wani abu to sai wasu suka yi azarbabi ah, musamman tsohon shugaban dss lawan daura da shi gwamnan kaduna na so yan rufa'i suka dawo da malam kaduna saboda su rabo shi daga hannun gwamnatin tarayya su dawo da shi hannun jiha tunda suna ganin a jiha suna da karfin da za su duk abin da suke bukata to sun dawo da shi din amma ba su iya samun wani dalili da za su gabatar a kotu wanda zai tsaya da kafa ba don haka suka umarci lauyoyinsu suka yi rubuce-rubucen da za su iya suka shigo da waɗannan caji guda takwas wanda kuma dai aka yi ta jan kafa sai a kwanan na sannan aka fara sauraren shaidu to su kuma ɓangaren lauyoyi na gwamnati ma'aikata ne an ɗauke su aiki ne ana biyan su albashi don haka suna kare ah, abin da gwamnatin jiha kenan take so wanda ba su da damar su yi abu na kansu sai abin da gwamnati ta sa su su yi dama shine aikinsu to ana kallon cewa akan haka suke tafiya da ita shari'a ɗin saboda an ce su yi ba wai don akan kansu sun ga cewa ya dace a yi ko akwai shaidar da za su iya kama su malam da laifi ba to wannan shine kusan al'amarin shari'a da za a ce ko lamarin siyasa da za a ce ya jingina da ita shari'ar da ake wasu malam wanda aka samu wannan dogon ko ba a yi nisa a cikin shari'a ba to shi kuwa malam mustapha shi ma mai bin wato diddigin shari'a ne da ake yi wa jagoran harkar musulunci ta najeriya ya yi mana bita a kan yadda aka shigar da siyasa a cikin tsawaita zaman shari'ar ga ta bakinsa Uh, shi abin da ya shafi uh, wannan al'amari idan abin in yi shimfiɗa kaɗan ne shine cewa za mu ga daga lokacin da aka kama shi malam zuwa yau dinnan da muke za mu fahimci abubuwa da yawa dangane da abin da ya shafi ita wannan shari'a din da ita kanta waƙi ta zariya din sannan da irin yawo da hankali da ita hukuma take yi kan al'amarin da ya shafi shi malam din kafin ma su ɗauko shi daga abuja zuwa kaduna ita wannan hukuma ta shari'a a ka'ida abin tsarin mulki na ƙasa hukuma ce mai zaman kanta wadda kuma ba ta da haƙƙi eh, kan shiga cikin al'amuran da ya shafi siyasa wanda daga cikin dokokin hukumar shari'a za mu gama daga ciki akwai abubuwan da suka shafi dan eh, uwa ba zai iya ma dan uwan shi eh, shari'a ba ko wasu wanda suke makusantan shi saboda kauce ma abin da ya shafi cin hanci da rashawa idan islahin ya inganta saboda haka za mu ga cewa Ah, akwai manufa wanda ya kawo na mu shi malam ɗin da kuma abubuwan da suka faru a kotu ah, shimfiɗa ta biyu la'akalla ya kamata idan da gwamnati da gaske take tana son ta sake shi ko ta yarda da ita wannan hukuma ta shari'a wato ita gwamnatin tarayya mu ce ta yarda da hukumar shari'a asali sasan farko lokacin da kotun kolawa ta yanke hukuncin a sake shi din da ita aikata gwamnati ta dabbaka ta aikata abin da aka yi wala Allah kila daga baya kuma sai ta zo ta tuhume shi da wani abu amma gaba daya ta take ta ce kuma za ta shigar da kara ta shigar da kara su guda ba a kara jin wani labari kan abin da ya shafi wannan ba saboda haka abin da ya kamata mutane su fahimta shine cewa akwai manufa ta tsare malam manufan nan kuma ba wani abu bane wanda ya shafi wai eh, abin da suke yada na cewa tara hanya ko tare mu shugaban sojoji hanya ko wani abu na farko za mu ga cewa eh, ita hukumar nan ta shari'a baki daya ba ta da 'yancin kanta wato daga fada shugaban kasa masu yi mata tunani ko masu juya ta suke saboda haka da hukumar shari'a da shi ministan shari'a wasu mutane ne waɗanda suke hoto ne aka aza su a bisa abin da ya shafi hukumar gudanarwa ta shari'a amma ra'ayi da da aiwatar zartar da abin da take so to wannan yana fada shugaban kasa da kuma kasashen da ke juya ita wannan al'amarin wannan kasa din ta wannan fuska kenan amma idan muka koma kan abin da ya shafi me yasa ake ta wannan abin to za mu ga dai magana ɗaya ce dai sai dai kila a ta maimaita ta shine ita gwamnatin tarayya ba ta shirya ta saki malam yanzu ba akwai wasu mutane eh, wanda za mu gani da wasu gwamnatota a ƙasashen waje waɗanda ba su san shari'ar ta ƙare ba su son a saki malam da ciki da waje wannan ajanda ce ta kasashen waje wanda tun da ake waɗannan abubuwan idan in ba da misali ne mu kalli abin da ya faru na ƙarshen nan abin da ya shafi zanga-zanga ta end of sars wato kawo ƙarshen 'yan sandan nan da ake kira na sars lokaci guda ko sati ko kwana biyu da fara zanga-zangar ba mun ga manya-manyan abinan eh, manya-manyan shugabanni na kasashen duniya a twitter sun ta magana sun ta kiraye-kiraye kan cewa ana zaluntar mutane a najeriya wanda kuma duka waɗannan abubuwan in ka auna da waɗanda aka shi da waɗanda aka kama idan ka auna su ba su kai ɗaya bisa goma na abin da aka yi a zariya ba to amma kaga lokaci guda aka kawo ƙarshen abin eh, saboda ƙasashen waje ajanda kasashen waje ce suna da madafa kan abin akwai masu goya musu baya wannan ta wannan gefen kenan akwai wanda suka bayyana cewa za a raba sai an raba ƙasa suka ma ayyana tuta su sun balle sosai daga ƙasar sun kuma ayyana sunan ƙasa wanda kuma wannan abin da aka taba yi an taba yakin sa kan shi wanda aka samu waɗannan mutane takunkumi amma aka aka kama su aka zo wasu manyan ƙasa suka tsaya musu a kotu aka sake su cikin ɗan lokaci a sunan belin ya gudu kuma ya sake dawa shi in namdi kanu ya zo zana idan mahaifin shi kamar yadda labarai ke fitowa kuma ya gama ya tafi kuma an ga irin motsi da suke yi makami suka ɗauka sun yi taba ta kashi da sojojin najeriya amma dai da yake so wankaki ne da mai kaga waɗannan abubuwan sun tafi an kama su shuware tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shugaban eh, kamfanin jarida na ta sahara Eh, an kama shi shi ma sun ayyana revolution an kama shi da wasu shi ma cikin ɗan ƙanƙanin 'yan satuttuka shi ma aka sako shi kaga ayyana revolution ne suka yi shi ma can amana ƙasa ce ko wani abu da za su kira abubuwa ga sunan abubuwan da suke faruwa kan abin da ya shafi eh, kashe-kashe da ake na kidnappers ko 'yan boko haram an kakkama wasu an musu afuwa an sake su wasu ma a da kuɗi abin da ya faru a yankin niger delta su da kubo asari ga sunan suna yawo a duniyan nan saboda haka wannan wani abu ne wanda sun yi ma malam na farko saboda makirci daga arewa da sanya kabilanci na addini ko na mazhaba a cikin tafiyar na biyu a ajanda mafi karfi ta kasashen waje to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda kwarewar lokaci sai kuma a fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon sai dai kafin mu karkara mu ban kwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tun kuma ga shirinmu na muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum BOH Iran mai magana Hussein Star daga nan kasuwar kwalliya da magaram. Zan bayyana ra'ayina ne dangane da rikicin yankin Darfur na kasar Sudan. Maganar gaskiya shine wato rikicin yankin Darfur yana daga cikin illa ko in ce barnar da ainihin gwamnatin Umar Hassan Albashir ta yi a lokacin mulkinsa ta inda ya kirkiri ko in ce ya horar da ainihin wato mayaka wannan na janjawid inda suke yaƙar wannan kabila ta fillata wanda take a can yankin na darfur kenan kirana ga gwamnatin da take ci a yanzu tuntuni a zawar su ma abin da ya kamata a ce sun fi mai da hankali shine akan rikicin na yankin darfur ta hanyar wato kwance damarar su wannan eh, mayaka na janjawi sannan kuma da wayar da kai ko in ce faɗakar da su wannan al'umma ta yankin darfur mahimmancin zaman lafiya sannan kuma su biya biya diya ga ainihin al'ummar da rikicin ya ritsa da su a wannan yankin darfur assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu ta rafi kenan radio mai albarka wato mai sauran ku ne da kullum ban zai maki nan daga agadis niger zan tsoma baki na basu wanga sabon shugaban kasa da ya hawo joe biden kenan muna fatan mu samu sauyi a afirka ba zai wurin Nijar. da yake muna harka da amurka ba su kan harkar tsaro muna so harkar tsaro kinan tamu dan niger dai bari mu ga sauyi saboda wancan tsohon shugaban kasa wanda ya sauka mu ga komi ba muna fatan wanka eh, mu ga sauyi kwarai kwarai haka muke fata mu da anan a nijar ban zai mani daga agadar nijar kin fatan alheri Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Malami na gaba bismillah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mure jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗace da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya zan yi tsokaci a dangance da wani furici na gwamnan wata jiha a najeriya da ya ce fulani su ta su bara mai jashi to wannan abu bai kamata ba kuma ba magana ba ce wanda wani shugaba a najeriya na karamar hukuma ko na jiha ya yi saboda duk dan najeriya yana da inci a kundin tsarin najeriya ya je duk inda yake so ya kawo wuri ya zamana idan dai ya bi doka kenan ko bai kamata ba a ce yau wani ya yi amfani da mulkin shi ko wani mukamin shi ya ce 'yan najeriya ya hute bar jihar shi yana da kyau shugaba ya furtin da zai kwantarwa da talakawa hankalinsu ya kawo ci gaban ƙasa da ci gaban zaman lahiya da fatan allah dai ya ƙara haɗa kan najeriya da ma afirka afirka baki daya na gode bh murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madadai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ku tashi layya assalamu alaikum bos ah, kuna magana da muhammadu gwabro yami daga jamhuriyar nijar shi magana siyasa ta nijar tun daga conference zai ke kowa ga muke gudana muke ake yi eh, an san rikon mama usman an san kuma rikon waɗanda talaka sun san ina ne sauki suke sun sun san mai galla zamu sun san mai sauka musu an kasa an san kowa cikin su an san komi daga abin da gudana kowa an san hali duk wani wani da haida haida kai sun san komi assalamu alaikum biyu hausa kuna tare da bukar duk birnin agres jamhuriyar nijar gode da wannan dama da kuke ba mu na gayan albarkacin bakin mu eh, ni tsokacin da zani shine na jinjina da zani ma jami'an tsaron mu a kwanakin gaskiya suna suna aiki da kokari suna kama yan fashi da makamai da wannan da masu hada don miyagun kwayoyi da masu shigo da makamai jami'an tsaronmu sai dai adda allah ya kare sai tsare su masha allah muna godiya muna godiya game da aikin da suke allah taimaka allah tsare a gode biyu hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai jamhuriyar musulunci kuna magana da lawana alhaji abdu agada sinija ra'ayina da zan bada basa kan zaɓe na ƙasa ta nijar wanda muka tunkara wanda na nan ta taye tsakanin alhaji mamman usman da bazin muhammad to mu da yanzu mun mai da kukan wajen Allah Allah ka mana zaɓi mafi alkhairi ko kuma shugabannin mu manya na gaba musamman Sain Umar da Albada Habuba inda ku alliance ko ta bisa kan inda kuka ga talaka suna so kar ku alliance sun akalkasa daga baya ya yi alliance kuma mutane suna magoya bayan suna kuka da shi ku yi nazari ku san menene talakawan ku suke so me magoya bayan ku suke so kar ku mai da talakawan ku kanin kan farauta To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To madalla yanzu sai a gyara zama domin sauran shirin mana gaba shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin da ke tattara batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mata Afirka. Shirin a wannan mako zai mai da hankali ne kan mahimmancin allurar rigakafi musamman ga yara. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan allurar rigakafi da ya kamata a ce yaro ya samu daga haihuwarsa har zuwa shekaru biyar. Dangane da wannan batun kuma a yau mun gayyato mana da Dr. Umar Sagagi kwararren likita a tarayyar Najeriya wanda kuma da farko na sumar tambayarsa ko me ake nufi da allurar rigakafi a likitance sai kuma ya bayyana cewa. To allurar rigakafi allura ne wanda ake yi ma mutane domin hana kamuwa da wani ciwo abin da yake yi shine yawanci allah ta'ala ya halicce mu da garkuwa a cikin jikinmu to garkuwan nan tana da wani al'ada idan ciwo ya same ka na farko ya zo kuma ya sake samun ka garkuwan za ta yi ƙarfi a samu na biyu fiye da yadda kake samu na ɗaya. To abin da ake yi wajen allurar rigakafi shine kwayoyin cutar ne wanda aka rage musu kaifi yawancinsu. Wasu an rage musu kaifi wasu kuma an kashe su gaba ɗaya. sai a kama mutum a jikin shi sai a wannan garkuwan jikin ya girma ya zama na cewa ko da a gaba ciwon ya same ka ba zai illa ba To ko daga yaushe ne ya kamata a fara yi wa yaro allurar rigakafi ga dai likita da bayani. Shi ya danganta a ƙasashe daban-daban na duniya, amma dai mu a nan Najeriya akwai abin da kira routine immunization wato rigakafi na yau da kullum. Ana farawa ne daga lokacin da aka haifi yaro, kuma ana yi ne mace cututtuka kusan guda takwas ko tara ma a yanzu da guda bakwai ne amma yanzu ya sun kai takwas ko tara eh, daga cikinsu akwai tari na TB wato ciwon TB shine wanda tintil azal ana yin shi ana ce mishi BCG akwai polio na daga katin cutar polio akwai wani ciwo da ake kira potisis wato shika-shika eh, wasu bangaren hafa ana kiran shika-shika shi ma tari ne wanda idan yaro ya kama zaka ji tari ya yi tari ya yi tari ya yi tari sai kamar zai yi haushi kamar kare to shi ma wannan ana yin maganin shi sai kuma akwai wani ciwon da ake kira diphtheria shi ciwon wuya ne yana kama yara ya ya kumbura wuya yadda mutum ba zai iya shiga ba har in ba a sa'a ba ya zama ajalin mutum. To akwai kuma tetanus wato ciwon tsinkau tsinkau shi wannan shi ma yara suna kamawa. To wayannan su ne wanda aka fi sani a da. to a yanzu akwai Eh, allura immunization da ake yi na yau da kullum a nan kasar Najeriya akwai hepatitis B wato ciwon hanta wanda yake idan ya kama yaro tun yana yaro eh, yakan yi illa kwarai da gaske ko da yaron ya girma to ana yin rigakafi cikin yara suna ƙanana. Bayan wannan akwai ciwon tarin pneumonia shi ma yanzu akwai rigakafin shi. To bayan wannan kuma akwai rigakafi wanda ake yi ba shi ba ne yau da kullum ba ne amma akan yi ma yara kamar misali ɗan sankarau kamar misali ciwon gaida wato bakon dauro da kuma wani wasu ce dusa da turanci ana kiran shi measles. shi ma ana yin alluran shi amma yawanci sai yaro ya kai kamar wata shida zuwa tara haka to a takaice wayannan su ne cututtukan da ake yin rigakafin su a nan da ya wajen mu a can wasu kasashe da suka ci gaba akwai da yawa a cikin bayanin da likita ya yi mana za a fahimci cewa ana wa yaro allurar rigakafi har guda tara to ko suka fi muhimmanci a cikin su to alhamdulillah ne yana da muhimmanci kasan shi ciwo ba wanda ja ce ciwon da bai da muhimmanci domin shi ciwo dama kowanne yana iya zama illa babba ko kuma ajali wayannan duka wayannan guda tara dinnan duka suna kisa so kuma ko dai yanzu yanzu ko kuma can da saboda haka kowanne a cikin su yana da muhimmanci daga BCG oral polio hepatitis DPT tetanus ah, diphtheria ah, measles duka kowannen su yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka abin da kawai da za a yi ma kira hankalin iyayen yara shi ne idan an aihu a yi kokari a je wajen masu kiwon lafiya domin su faɗi yadda za a yi shi ne yana da lokacin da ake yin shi. To ko menene hatsarin da ke tattare da yaron da bai samu waɗannan allurar na daga kafi ba? To hadarin shine yaro na da hatsarin kamuwa da wannan cututtuka. Alal misali CTV yawancin yara idan sun kama tv eh, za ka ga cewa ba lokacin daddabdar za a ga a uzuranci za a ga illar tv ba sai an dan kwana biyu To masu saurare ga shirye shirin ya koro da gangara sai da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka anan zan sha birki sai a tarbe mu kuma makon gobe domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Namu a yau Umar Sagagi daga tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. a gaida likita bokan turai a mai da sosai tun kuma ga shirinmu na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Shattima ya ce gaskiya baba ka daina zuwa bana so ina yawan ganin ka haka zai ringa saka mani tunanin gida kuma ya hana ni karatu ga malam nan idan na gan shi kamar na ganka ne kawai ka bari idan kuɗin suka taru sosai wata ran zan zo malam fatu ya ce to ai shi kenan ga waɗannan kayan dama na siyo maka ɗauki kazar sai ka ɗibar ma malam sauran kayan kuma na san shi za ka ba mawa ya aje maka ko shetima ya ce kayan nawa ne ko malam fatu ya ce kwarai kuwa shetima ya ce to zan kai su ɗakin mu Malam Fatu ya ce, wai ina guje maka barayi ne? Ka san a cikin almajirai dole a samu barayi. Shatima ya ce, mu da a makarantar nan ba mu da su. Malam Fatu ya ce, to shi kenan, ga kuɗin kashewa. Shatima ya ce, ni da na ba ku kuɗi? Kawai ka bar shi. Ya ce, to madalla, bar malam ya fito sai na bashi shi ma ya ci goro. Shatima ya ce, kullum fa ina bashi. Kawai ka bar kuɗin ka ka tafi. Malam Fatu ya ce, shi kenan. shiga ka faɗa mashi zan tafi bayan malam ya fito malam fatu ya ce to malam na gode ni zan koma shetima ya ce baya son ina yawan zuwa don haka duk lokacin da ya sauke zai zo ai sun kusa sauka ko malam ya ce sosai ma ya kusa saukewa amma kuma ai sai sun yi hadda kuma sun rubuta sannan malam fatu ya ce da kyau allah ya taimaka har bakin titi suka raka shi malam sai jiran a miƙo mashi na gora yake amma ya ji shiru bayan ya tafi shatima ya taho har tuntuɓe malam yake kada shatima ya tafi bai karbi tashi tsarabar ba ai kafin ya je shatima har ya ɗauki ledarsa ya fita a ƙofar suka ci karo washe baki malam yayi ya ce shatima yau akwai cin daɗi kenan ɗaura fuska shatima ya ce i eh. rabawa shatima ya wuce ya bar malam a tsaye ciki malam ya shiga yana faɗin kila zuwa zai ya fidda kayan ya kawo mani nawa na ji an ce hada kaza shatima yana zuwa ado ya ce har ya tafi shatima ya ce tunuma Ado ya ce, amma dai da ka kai mashi kuɗin bai tambaye ka wace sana'a kake ba ko? Shatima ya ce, ka san tsoho shi ma akwai son kuɗi. Yana karɓa ya fara saka mana albarka. Dariya suka sa Shatima ya ce, shi kuma malam ni na hana baba ya bashi komai. Waɗanda ya ci lokacin da aka kawo ni ya ci rabon shi. Ado ya ce, Shatima ba ka da kyau. cikin ikon Allah aka samu waɗanda za su sayi gidan Alhaji Bashir gidan da yake cikin naira miliyan ashirin da biyar aka taya shi hada kayan da ya saka mu gidan aka yi ciniki babu bata lokaci ya sayar dayan gidan kuma miliyan biyu haka ya sallami masu haya ya ba su cikon kudinsu ya sa a gyara gidan kasancewar akwai kudi cikin kwana biyu aka gama komai hajiya hada kukanta haka aka fara kwasar kaya kwana ɗaya aka gama kwashe kayan kausar da nafisa ko san ba su damu ba don yanzu kausar ta sauke komi da yake kanta ta rungumi rayuwa sadiq dama shi bai da karya shi da nafisa ko sallama babu wanda ya ɗaya hajiya ta yi mawa a cikinsu a cikin makwabtanta ana sallar magriba alhaji ya ɗauke su suka koma sabon gidansu da yake madubu alhaji ya damƙa makullin gidan ga wanda ya siya shi kan shi sai da ya kuka ganin wai yau shi ne ya tashi daga gidan shi mai kyau ba wai ya koma wanda ya fi shi ba sai dai wanda bai fi kai shi ba gali yana daga gefe ya yi shiru yana tunani sun zo shiga wata kwalbati tayar motar ta fada wani rami saurin taka burki alhaji ya suka fito gali ya ce ikon allah ai cikin rami ta fada kasan kwalbatin ya fashe sai da dabara ake shiga da mota tsaki hajiya ta yi tana faɗin mu dai tam ta sami mu tun ba mu isa gidan ba har tsautsayi ya fara hawan mu allah ya sani ba na son wannan unguwar saboda ba ta da tarbiyya ga almajirai da suka yi yawa gali ya ce ai allah ma ya so ba cikin layi kuke sosai ba gidan bai shiga ciki sosai ba alhaji ya ce dan allah ku bari mu ji da abin da ya dame mu galiya za a yi kenan gali ya ce ga wasu nan zuwa bari su zo sai su kama a ciro ta alhaji ya ce kausar ku koma gefe a ciro tayar su naziru suna karasowa gali ya ce yauwa bayan allah ku zo ku dan kama mana tayar motar mu ce ta fada rami sai yadi ya ce to bismillah suna karasawa alhaji ya ce bari na shiga sai ku tura naziru da ya dafa motar yana shirin turawa jin murya alhaji ya sa shi saurin daga kai daidai lokacin da wata mota ta hasko su daura fuska ya matsa daga jikin motar ana zai yi magana Naziru ya ja hannunsa suka matsa daga wajen sakin baki suka yi suna kallon su gali ya ce ina kuma za ku je ku taho mana juyawa naziriya ya ce ku kira 'yan uwanku masu kuɗi su tura maku a sha almajirai ma suna da rana da za su yi maku fitilar mota alhaji ya kunna ya haske su naziru cike da mamaki yake kallon shi don ya gane shi yaron gareji sayyid ya ce naziru ku taho mana naziru ce wallahi ba za mu tura ba gobe ma ya ringa zagin almajirai don sun je bara gidan shi juyawa ya yana faɗin anas wannan fa shine alhajin da nake faɗa maka anas ya ce wallahi ko ba za mu tura mashi ba alhaji mu mutuwar tsayayye yana kallon su naziru sosai jikin shi yayi sanyi lokacin da ya tuna ranar da ya je gareji aka ce mashi naziru ne kadai zai iya duba mashi mota kenan da gangan ya ki duba mashi to shi yaushe ma ya taba ganin su bare ya zage su rinsa ido yayi yana da na sanin abubuwan da yayi to wai yaushe ma ya zage su har sun yi nisa anas ya juya yana faɗin kuma insha Allah sai alhakimu ya kama ku da gudu suka bar wajen ba alhaji ba hatta da su hajiya sai da hankalinsu ya tashi da jin maganar su anas da ƙir suka samu wasu aka ciro tayar sai ya diya masa sallama ya tafi cike da mutuwar jiki alhaji ya ja motar suka karasa gidan yana mai cike da tunani kala-kala To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. tun sai shirinmu na ƙarshe shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya na fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to da zuwa yanzu dai harin ta'addancin da wasu 'yan ƙunar bakin wake 'yan ta'adda suka kai birnin bagadaza babban birnin kasar iraki a ranar alhamis da ta gabata na ci gaba da jan hankula a ciki da wajen kasar musamman bisa la'akari da irin rayukan da aka rasa wanda aka ce sama da mutane 32 ne suka rasa rayukan rayukansu kana wasu ɗari da wani abu kuma suka sami raunuka da kuma cewa shi wannan hari din ya zo ne bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar irakin ba tare da an kai irin waɗannan har-har ba To wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa danganin mecece manufar wannan hari sannan kuma menene matsayar al'ummar Iraki kan wannan hari din da kuma manufar da ake son cimawa. Don haka sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. saurare saurare barkamu da sake saduwa. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata dinnan ne dai aka kai wasu hare-hare munana a ƙasar Iraki babban birnin ƙasar wato Bagadaza da ya yi sanadiyar mutuwa da kuma raunata wani adadi mai yawa na al'ummar ƙasar waɗanda ba su ci ba su sha ba. Wanda wannan harin ne ya zo ne bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar ta Iraki musamman ma dai a birnin na Bagadaza ba tare da an kai irin waɗannan hare-hare na ta'addanci da aka saba kaiwa a shekarun baya a birnin da ma kasar irakin gabaki ɗaya ba wanda daga ƙarshe dai ƙungiyar nan ta'addanci nan ta da'ish ko kuma isis ta sanar da ɗaukan alhakin kai wannan hari to da dama dai sun bayyana cewa ba abin mamaki ba ne yadda da'ish ɗin ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kuma suka ce ba su yi mamaki ba na jin cewa dan kunar bakin wake na biyu da ya kai wannan harin wanda kuma shi ne ma ya fi kashe mutane a yin harin dan kasar saudiya ne kamar yadda kuma suka ce kai harin rana guda bayan rantsar da sabon shugaban kasar amurka joe biden shi ma dai lamari ne wanda bai zama arashi ba wato ba wai ya faru ne haka kawai ba tare da an wani tsari da masa wani shiri ba sannan kuma abu ne da yake a fili ga duk wani mai bin lamuran yau da kullum ya san cewa ƙungiyar ta'addancin nan ta da'ish dai kirkira ce ta amurka wannan kuma wani lamari ne da hatta manyan jami'an amurka na dukkanin jam'iyyun biyu wato 'yan democrats da kuma 'yan republican dukansu sun tabbatar da hakan da kuma faɗi da bakunansu cewa ita amurka ko kuma wasu daga cikin gwamnatocin amurka ɗin da suka gabata su suka kirkiro wannan kungiya ta da'ishi. Hata shi kansa shugaban Amurka da ya bar garin wato Donald Trump ya tabbatar da wannan batu inda ya zargi shugaban tsohon shugaban kasar amurka barack obama da kuma sakatariyar harkokin wajen amurka na wancan lokacin hillary clinton da kirkiro wannan kungiya ta daesh a fili yake cewa amurka tana amfani da kungiyar ta daesh wajen cimma bagaken manufofinta da ma na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu na kawayenta musamman kasar saudiya na lalata yanayin tsaro da zaman lafiya na yankin gabas ta tsakiya musamman ma na kasashen da suka da suke ganin su a matsayin hatsari ga tsaro da kuma zaman lafiyar haramtacciyar kasar Isra'ila wanda daman kusan dukkanin wani abu da suke yi a yankin nan suna yin sa ne don cimma wannan manufa Na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyar haramtacciyar kasar Isra'ila kana kuma da raunana kasashe na yankin nan na gabas tsakiya musamman kasashen musulmi da suke yankin waɗanda ko musulun ma dai musamman waɗanda suke gani suke adawa da kasantuwar haramtacciyar kasar ta isra'ila a yankin falasinawa don ko a fili yake cewa wannan kungiya ta da'ish bata ba za ka taba ganin ta kai wani hari irin waɗannan hare-hare da take kaiwa a ƙasashen musulmi musamman irin waɗannan ƙasashe na iraki da siriya da sauransu a haramtacciyar ƙasar isra'ila ba da ma sauran ƙasashe waɗanda amurka da isra'ilan ba sa ganin su a matsayin wata barazana a gare su da wuya ka ga waɗannan 'yan ƙungiya na da'ish sun kai irin waɗannan hare-hare a waɗannan ƙasashe me yasa wanda kuma wani lamari ne wanda yake masana sun sha bayani na dalilai da kuma wani abin da ya sanya hakan take faruwa. dama dai daga cikin masana suna ganin manufar farko kuma ta ƙarshe na amfani da ƙungiyar ta'adancin ta Da'ish da waɗannan ɓangarori uku wato Amurka, Isra'ila da kuma Saudiya suke yi a Iraki ita ce samar da wani dalili da kuma wani abin da za su fake da shi na ci gaba da zaman sojojin Amurka a ƙasar ta Iraki da kuma daƙile duk wani ƙoƙari da al'ummar iraki suke yi wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya na kasarsu kai hata ma da na kasashe da suke makwabtaka da su don ko zaman lafiya na makwabta din yana iya tabbatar da zaman lafiyan su kansu sannan kuma rashin zaman lafiya a makwabta shi ma rashin zaman lafiya ne a ita kanta kasar iraki wannan manufa kuwa ita ce dai wancan manufar da ta sanya tsohon shugaban amurka donald trump ya kashe gwarazan fada da kungiyar ta'adancin ta Da'ish da kuma samun nasara a kansu a kasar Iraki wato Shahid Qasim Suleimani tsohon kwamandan rundunar Kudus ta dakarun kare jin halin musulunci na kasar Iran da kuma Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis tsohon mataimakin kwamandan wato dakarun Hajji Sha'abi na kasar Iraki don kuwa waɗannan shahidai guda biyu wato Shahid Qasim Suleimani da kuma Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis ta hanyar aiki tare da dakarun kasar iraki da kuma shauran dakarun sa kai na kasar musamman dakarun na hajji sha'abi sun sami nasarar ruguza wannan kungiya ta ta'addanci kirar amurka da kuma fatattakar su daga kasar iraki wanda hakan ya kawo ƙarshen abin da amurkawa suke amfani da shi da kuma fakewa da shi wajen halatta ci gaba da zaman su a iraki to sai dai kuma kamar yadda ya sha faruwa sakamakon wannan danyen aiki na zubar da jinin bayan allah da basu ci basu sha ba ya zamanto akasin abin da amurka da ƙawayen nata suke son gani a iraki wato abubuwan da suka biyo bayan waɗannan hare-hare na ta'addanci da aka kira na alhamis sun a ƙasar iraki da kuma manufar da su waɗannan ƙasashe suke so su cimma sai ya zamanto musu akasin haka don ko wannan hari ya sake tabbatar da haɗin kan irakawa ne da kuma bayyanar da muryarsu guda ta wajibcin ficewar sojojin mamayan amurka daga kasar da kuma ƙara kyamar saudiya wacce suke ganin tana da hannu cikin wannan ɗanyen aiki dumu-dumu na zubar da jininsu ba tare da sun ci ko sun sha ba wannan kuma wani lamari ne da gwamnati da kuma majalisar kasar ta iraki a baya suka sanar da matsayarsu da wajibcin ficewar sojojin mamayan amurka daga kasar to daga dukan alamu bayan fara janye sojojin mamayan amurka daga irakin sakamakon matsin lambar da suke fuskanta daga wajen gwamnati da kuma al'ummar kasar musamman ma dai dakarun gwagwarmaya na kasar ta iraki da kuma bayyanar cewa zaman sojojin amurka a Iraki na wani lokaci ne kawai wato lokaci ne kawai ake jira da wajibi ne su bar kasar hakan dai wani lamari ne da bai yi daɗi wasu amurkawa da kuma ƙawayensu na wannan yanki musamman ma dai saudiya da isra'ila ba don haka wasu suke ganin ba abin mamaki ba ne idan waɗannan ɗannan ɓangarori suka koma ga neman duk wata hanya da za ta tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojin amurka a iraki ɗin waɗanda suke ganin cewa kasantuwansu a gurin kamar wata garkuwa ce a gare su sannan ficewarsu daga kasar kamar wani wato gashin nasara da kuma ko ba baya a gare su da za su yi amfani duk wata hanya da suke ganin za su samu ciki kuwa har da irin waɗannan hare-hare na ta'addanci waɗanda daman na daga cikin irin abubuwan da amurka take fakewa da shi wajen ci gaba da zama a kasar iraƙin saboda suna faɗa da ta'addanci da kuma ƙungiyoyin ta'addanci da suke wannan guri har ila kuma a fili yake cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da amurkan take bi wajen tabbatar da ƙungiyar ta da'ish a iraki din don samun mafakan abin da za su fake da shi wurin ci gaba da zaman su shine irin kai hare-haren da sojojin amurka suke yi kan sansanoni na rundunar harji hajji abin na kasar ta iraki don dai da nufin raunana kungiya din da kuma rage irin karfin da suke da shi na fada da ta'addanci na hakika da kuma kungiyar ta ta'addanci ta da'ish don haka ne ake ganin wannan hari na ranar alhamis da ta gabatan da kuma irin jinin da aka zubar bayan wasu watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar albarkacin sadaukarwar gwarazan nasara shahid sulaimani da shahid abu mahaddi almuhandis da dakarunsa da suka tare da su yayin wannan yaƙi wani abu ne da su waɗannan ƙasashe da kuma waɗannan ɓangarori suke so su yi amfani da shi wurin cimma wannan manufa ta su sai kuma ko shaka babu irin waɗannan hare-hare ko da wasa ba za su rauna zukatan al'ummar iraƙin ba kuma ba za su taɓa sanya su su ji cewa suna son sojojin mamaya su ci gaba da zama a a kasar su ba saboda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna na a wannan gurin face ma dai abinda zai tabbata da kuma abinda ake gani a ƙasa shine ci gaba da kyamar sojojin mamaya din a wannan ƙasa tasu da kuma buƙatar da su fice kamar yadda kuma suke ci gaba da kyama da kuma nuna rashin amincewa da wasu daga cikin makwabtan nasu musamman irin kasashen saudiya din waɗanda suke ganin cewa suna da hannu cikin irin waɗannan ɗanyen aiki da zubar da jini da ake a ƙasar don ko da wuya waɗannan ɓangarori guda uku din su cimma manufarsu na kai irin waɗannan hare-hare a ƙasar ta iraki saurare da haka yau ma za mu rufe shirin namu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za mu duba muku wani lamarin na daban to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wani lokaci amma kafin ban kwana da ku Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wa manyan hafsoshin sojin ƙasar ritaya a wannan talata matakin a cewar wata sanarwa da mai ba shugaban ƙasar shawara kan harkokin watsa labarai Femi Adesina ya fitar ta ce shugaban ya amince da ritayar manyan hafsoshin sojin buhari ya kuma gode wa hafsoshin sojin masu ritaya tare da yi musu fatan alheri hafsoshin sojin sun hada da babban hafsan sojin kasa janar tukur buratai da babban hafsan sojin ruwa vice admiral ibok ekwe ibas da babban hafsan sojin sama air marshal sadiq abubakar da babban hafsan tsaron kasar janar abayomi olani sanki tuni dai shugaban ya naɗa sabbin manyan hafsoshin sojin da za su maye gurbin su da suka hada da janar leo irabor da aka naɗa babban hafsan tsaro da janar ai tahiru a matsayin babban hafsan sojin ƙasa sai real admiral az gambo da aka naɗa babban hafsan sojin ruwa sai iya vice marshal io amayo a matsayin babban hafsan sojin sama to don zamu gari sai Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauki da wani shirin kafin wani lokaci amma dun kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fassara kan labaran duniya nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya thank you